malam ya hankali ya hankali ya hankali lauran ba takwas ya gai o kai ma ka gudo daga da wani din ne kenan to ai ni ma jiya jiya nan karfe tara na samu na ta katanga da ta na gudo ina a daidaita sau birnin sun zan tafi yanzu yanzu na eh eh ai ma hukaci ne kai Banzaye kun yi wa kanku ba rabon ku je birnin su.